uwa matasa barka da warhaka barkamu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa shirin da ke zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Masu gabatar muku da shirin ni Fanta Shamsu da kuma Gora Tarakkiya rimi ya ne kiki kina lafiya. Alhamdulillah Gora ya ne yau da mi kika zo kin san yau ba dama. Kiki amare can yau zamu ji yanda daukewar yanar gizo a Niger take kawo cikas ga ayyukan matasa. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma zamu ji yanda cibiyar Kojes da jihar maraɗi suka tsara wata muhawara akan illar miyagun kwayoyi da fadace-fadace a makaranta da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa shiki zancen gasar olympiad niger Gora kamar yadda kika sani an yanke yanar gizo a Nijar tun ranar talata 23 ga watan Fabrairu da ta huce kuma hakan ya kawo ma ayyukan matasa cikas sosai. Haka ne ku gora. Sai ma kin je a cikin wannan tsokacin da Madigen Show ta yi wa abokin aikinmu Olivier Asowabi ita ta kasance mai kula da wani kamfanin kai ma mutane kayansu. Kayan da ake kamuna yawancin su duka sun kaɓaki domin muna da euh, waɗanda suke saye da yawa da suke ƙasashen waje. Da a yanzu ba mu samun labarin juna. A da saman WhatsApp ne muke hira. Amma a yanzu ba mu samun ciniki. Kasuwancin mu ta tsaya. Kamar yadda ake cewa lokaci na neman kuɗi ne. Ba abu ne mai sauƙi ba in ranar gizo ta dawo mu samu abin da mun karasa. Kuma gora akwai kasuwanci da ake yi ta hanyar yanar gizo shi ma a dalilin wannan yanke yanar gizo yana samun matsala sosai. Ai gora na ma in waɗansu matasa waɗanda aikinsu shine kasuwanci nan ta hanyar yanar gizo. Abin da sai a hankali gora bari mu saurari rahoto. E-commerce harkar sayar da sayar da kayayyaki ce da ake yi ta hanyar kafafen sada zumunta musamman WhatsApp da Facebook su ne matasan Nijar da yawa ke amfani amfani da su tun wani lokaci. A yau wasu daga cikin su na kuka da katsewar layin yanar gizo da ya faru kwatsam ranar talata 23 ga watan Fabrairu da ya gabata, lamarin da ke tattare da tasiri a kan ayyukansu kamar wannan matashiya Samira Ahmadu mai kula da wata manhajar kasuwanci ta yanar gizo. Ana aiko mini kaya daga Shin End, Turki, Maroc. Ina da masu saye saman ranar gizo ne muke samun juna. Lokacin da an katse da ranar gizo, kaya suna nan da ya kamata aika ma waɗanda mun kwanta ne kafin da sahi ta tashi ci gaba da ayyukan da ke yi yanzu babu A ra'ayin Umaru Sadisu mai kasuwanci ta hanyar layin yanar gizo wannan yanayi na katsayar yanar gizon babban cikas ne ga harkokinsa domin koda ya tallata kayayyakinsa masu saye ba za su gani ba. Gaskiya harkoki sun tsaya mana tun da safe ba mu sai da komai ba. Ana odar kaya ne kai tsaye ta yanar gizo kuma ga yanar gizon ta tsaya. A halin yanzu ba mu da wata mafuta mun yi asara ɗari bisa ɗari. baya. Ƙungiyoyin farar hula na Nijar sun yanke shawarar kai karar gwamnatin Nijar da kamfanonin sadarwa na wayar tafi da gidanka a kotu saboda wannan mataki na tsaida yanar gizon. Togora yanzu za mu shiga takaitaccen rahotonmu na yau. Kungiyar Kojes wato kwamitin kulawa da makarantu na jihar Maradi suka tsara wata muhawara ranar Alhamis 25 ga watan Fabrairu da ta gabata akan maudu'i kamar haka wato illar miyagun kwayoyi da kun fadace a makaranta. Kuma gora ta cewar waɗanda suka tsara wannan muhawarar wannan maudu'in yana da mahimmanci sosai idan an yi la'akari da yanda wannan al'amarin ke yaduwa. Ga rahoton Muhammad Mamman. Uwaye ne da suka damu da wannan al'amarin lamarin shan kwaya a cikin makarantun boko suka zo da dama ga halartar babban taron. A gaban su daraktan ilimantarwa na gundumar maraɗi ta ɗaya ya bayyana yadda al'amarin ya kasance. A ganin Ibrahim Nagadi yanayin na buƙatar a mai da hankali sosai gare shi. A makarantu abin da ake samu tsananin rashin ladabi ga masu shaye-shaye marasa kyau ba sa girmama kowa. Waɗannan makarantu boko suna kusa ne da tasha ko kasuwa. 'yan mata da maza a cikin su kashi 20 cikin 100 suna shan miyagun kwayoyi. Da dama suke ɗaliban da suka zo sauraron uwayensu da shugabannin ilmantarwar a ganin Umaru Kane Lawali ɗalibi a CS Bagalam kasancewar makarantar kusa da anguwar Bagalam da aka sani da shaharar zaman gurbin masu sai da kwayoyi ne ke buɗa ni'ima a wannan al'amari. Makarantar mu CS Bagalam tana cikin unguwar unguwar da ake sayar da miyagun kwayoyi muna ta kokarin raba a hulɗa da waɗannan mutane kira da nake yi ga 'yan makaranta su yi aiki da hankalin su saboda shan miyagun kwayoyi yana iya haddasa matsaloli da dama ko mutumin ma ya haukace kwata-kwata a wannan babban taron an yi fallasawar batun shan kwaya da 'yan mata ke yi a ganin nana falila ɗaliba a csp martaba samarin 'yan mata ne ke sanya su shan kwayar Akwai 'yan mata da yawa da ke shaye-shaye, akwai waɗanda mata allura ake sa musu ƙwayar, akwai 'yan matan da ke shan shisha. Wata rana ƙwaya ake sawa cikin ruwan shisha. Sanda nake ajin turaziyam, ina da abokanai mata da yawa da ke shan giya, ƙwaya, samarukan suke koya musu. Domin kokowa da wannan al'amari, babban taron ya ɗau matakan samun mafuta kamar girka wani kwamitin fafutukar kokowa da shan ƙwaya cikin makarantu. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. ki. Ranakun 27 da na 28 ga watan Fabrairu ne jihar Agadez ta karbi wasannin gasar Olympiade de la Jeunesse du Niger. A jimilce dalibai 500 masu tsakanin shekaru tara da 12 waɗanda suka fito daga jihohin kasar Niger guda hudu suka halarci wa'annan wasanni ga rahoton Musa. Karfafa dankon zumunci, amunta da kuma haɗin kai tsakanin matasa 'yan makarantar boko ta Niger domin ƙara inganta saduwar nuna al'adu. Wannan shine manufar wannan sha'anin wasanni a bayanin da Sidian Amada mashawarcin shugaban kasa ya zayyana. Ga matasa haɗa iyali ne da kuma haɗin kai waɗannan haɗuwa na wasanni suna da mahimmanci ta hanyar wannan haɗuwa an ƙulla zumunci. A ganin wannan matasa ɗalibai da suka fito daga jahohin Maraɗi, Zandar, Yame da Agades wannan haɗuwar ta sake ganin juna ce. Mun zo Agades ne saboda wasanni wasannin da ake yi mun yi wasanni iri-iri kuma mun ji daɗin zuwa garin yana da kyawu mun ga mutane da yawa har da matasan zandar da agades mun so don yi wasu ƙananan ayyuka na motsa jiki kamar gugubi cewa da zara guga da shi da ƙwallon hannu kago na farko ke ga da na zo agades a tahir amumun daraktan alliance française ta agades ya yi furuci kamar haka mu ma wuce muradun da muke son cimma bayan tseron motuna da muka shirya a isar da ya hada fiye da yare biyar da suka shiga cikin gasar a nan istad an shirya taron wasa da ya hada mahalarta fiye da mutane 700 inda yare ne sun yi wasanni iri daban-daban mahukuntan jihar agada sun karawa matasan ɗalibai karfin gwiwa da kuma fatan za a ci gaba da gudanar da wannan tsari Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da irtani.